يا أمتنا يا أمتنا نادت عزتنا وضعت حضارة مو أهل السنة والجماعة فمو يلزل السنة بطول شنك با bamu يلزل da yi wa shugabanni mummunan addu'a ba akwai wanda bai da sadaki yana da sha'awa ya yi ƙoƙari ya samu sadaki ya yi aure wannan wuri na ibada an ya ga isar ubangiji za ka je kotu muna jinjina ga lauyoyi wanda suka ba da gudun sai iyawa da kuma addu'o'in za ka zuciya idan ta faɗi da zunubi ta lalace ta zamo kamar bola wajen tattara zunubi da sako da fitintinu shedan shi ne wanda yake muku barazana ko yaushe da talauci sannan kuma yana umarta ku da mummunan ɗan Ammar bin Isa Nuhu ta garawa ke muku lale marhaban da kasancewa da ni ashirin daga masallatan Juma'ar mu na wannan mako. Shirin daga masallatan Juma'ar mu shiri ne da ke kawo muku rahoton nan rahotannin gogon Juma'a da aka gabatar a masallatan Juma'a daban-daban a faɗin ƙasar nan tamu ta Najeriya. A ranar Juma'a ta wannan mako 26 ga watan Juma'a ula shekara ta 1438 bayan hijira wanda ya dubu 26 ga watan biyu shekara ta 2017 miladiya. An gabatar da sallar Juma'a tare da hudubobi a fadin duniyar Musulunci. a nan a najeriya haka ma abin ya kasance shirin namu na yau kun fara ne daga garin ɗan bata da ke jihar kano shak abdullah usman gadan ɗaya ya gabatar da hutuba a garin mai taken gyara da kanku sannan allah ya gyara muku Allah ya faɗa baya gyara wa mutane sai sun gyara da kansu ya ku yan uwana musulmi ku sani cewa nasara da cin da samun dacewa a wurin Allah yake tabaraka wa ta'ala kuma dai mutanen kwarai su ne masu samun cin nasara a rayuwa lalle wannan al'umma ana yaƙarta ta ko'ina saboda ta watsar da addininta mu da kanmu mun ki mu yi addini yadda ya kamata shi yasa wanda ba musulmi ba sai rena mana hankali to wallahi yan uwana a takaici halin da muke ciki a ƙasar nan duk musifar da muke ciki wallahi muka dawo kanmu kuma wallahi idan wani ya ɗauki wani laifi ya tsorawa wani mutum guda ɗaya sai ya yi hisabi da wannan mutumin guda ɗaya din a kiyama wallahi wallahi barnan mu ne in tambaye ku ba a shirka a ƙasar nan ba a zalunci a ƙasar nan ba a fashi da makami a ƙasar nan ba a cuta a ƙasar nan ba a yaudara a ƙasar nan a hanya wani zai tsare ce daga bindiga ya harbe ta ya kashe kai ɗaya mai dukiyar kai kwacin mota ka duk ba a yi a ƙasar nan akwai tausayi na ƙasa suna jin tausayi na sama suna jin tausayin na ƙasa rayuwar kashin dankali manya a saba ƙanana a ƙar ba dole mu shiga halin kakanika yi ba me data in ka taɓa sai ce dala ta tashi data data data ka ta yi gida dala ta tashi mai injin nika dala ta tashi komi dala ta tashi an rataya mana rayuwar mu akan dala dala da da wallahi ba mu san da ita ba ma hayinci da ya zara bari in gaya muku shi da kyau yau halin da muke ciki a ƙasar nan rashin hali rashin kyawun halin mu noma ne aka yi mutane sun yi noma al'umma an yi noma Allah ya sa albarka a damanar bana da ta gabata a cikin mu aka samu masu mugun nufi saboda wai an ce an yi noma kada a samu walwala yanzu mutane rani suke suna zuwa suna cire kuɗin da aka sa BDN a banki ana gane yana da biliyan kaza ana zuwa bincike sai je ɗebo kuɗin ya binne su a rami wani kuma ya je tona rami ya je ya ta sayan shinkafa yana binne ta na rantse da Allah yanzu ku fita mu na nan bodas bodas din mu muke da muke da shi kullum sai an fita da gero shinkafa dawa sama da buhu ɗari biyar wannan kaɗan na gaya maka abu da ɗaya shiryanoli za ka ta gani jeran da muka noma dawar da muka noma masarar da muka noma wasu sun je sun gina su so su so a nijar su ɗaya kayan abincin saboda a ci gaba da zama da wahala dan a zagi wani a tsine wani a ce ai mulkin su bai daɗi ba wallahi wallahi abin da ake a ƙasar nan kenan sun hana kai masu kuɗi saboda su yi ɓarna yanzu zuwa ake a tarar da masu noma a gona masu noma a gona shinkafar mutum tana nan bai yanke ta ba sai a yi cinikinta a sai ta a biya shi kudin shi mutumin kawai yana cikin halin kakani kayi zai aurar da yarsa zai aurar ɗansa zai biya kuɗin maka sai a zo a cinikin shinkafar tana nan kai a jikin zangarar yadda a sai masararsa haka wallahi tallahi a gabana wani sarki ba sarki sarki yanka ne a ƙasar